العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا بيجا وتشوال Allah من الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبودا الذي قد دار بين دعوكم wanda ya daidai da uku ga watan biyar miladiya dubu biyu da ashirin da biyu Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa idan ba a manta ba jiya mun fara muqaddima ta wannan littafi wato talatin qissa min az zalimin wato qissa talatin ko sittin da uku wato na ƙarshen azalumai zalimai ƙarshen su mai muni ne yau za mu fara magana akan azzalumi na farko da kuma tarkon da ya kafa ma mutane akan cewa lalle sai ya damke su kuma sai ya ga ya zalunce su shine iblis za'imul halikin shine iblis iblis shine za'imul halikin shine shugaban halakaku gaba daya za'im shine wanda yake jagora wanda yake ganin ya tsaya ma waɗanda suke halakaku amma kuma in an je lahira ya sulli ya ce ba ruwan shi da wannan magana iblisu kulika minan na shi iblis asalinsa an halitta shi daga wuta qala ta'ala waljanna khalaqnahu min qablu min nari samu su aljanu mun halitta su gabanin wannan daga wuta tsantsa wanda babu hayaki kici nari samu wanda ko hayaki babu a ciki tsantsa wuta wanda tsagoran wuta kenan da aka aka halitta aljanu to yau abin da ake so nan mu lura da yawa wani lokacin an kama na waɗannan abubuwan lokaci ba tare aljani ko shaidan ko a wajen halitta ba mu da alaƙa da shi ma ta halitta farko ma ne shi da wuta mu da ƙasa to menene abin da ya haɗa mu da shi da za mu so shi na banda ma ga ba mu daban shi daban tun farko shi da wuta aka yi shi wuta ko dama asalin wuta ba wanda ke son ta wuta asalinta a tsaish halaka ne duk inda aka ce an kai ga ko a duniya ne aka ce an wurga mutum a wuta abin ake tunani ya halaka amma ita ƙasa asalin ɗabi'ar ta raya abu da an zo an rufe aka sa aka shuka aka tona aka shirya aka abin nan daga nan abin da zai zo abin nan ne wani arzikin ma yana kulla a ƙarƙashin ta aka tona aka tona aka tono sai ga mutum kawai shi kenan daga nan ya tsari to wuta ba wuta a wanda ake ba abin cikinta in aka shiga ciki to matsala ta faru halittar mu daban shi daban mu daban tun tashin farko sannan kuma aka zo aka gaya mana ga tsakanin mu da shi bayan dama sunadarin halittar mu daban to kuma aka nuna gabar da ke tsakaninmu da shi bai son mu kamar yadda mu gani na amma kuma aka bi shi aka bi shi aka bi shi aka sama ya sama mutane tarko har zaɓaɓɓe daga cikin annabawa kamar yadda za ku gani nan wurin annabi ya haya alaihi salatu wasalam sai da shaidan din ya samu ya ce zan ma nasiha ya ce kai ba kai ma mutum nasiha duk abin da zaka faɗi amma sai da aka yi mai dabara har ya faɗi sirrin da yake damkan mutane aka gaya masu ya ce daga yau ba zai ƙara gaya ma wani wannan sirrin ba bayan ya gaya ma annabi ya haya alaihi salatu wasalam za mu ji sirrin kuma za mu gani ko za mu bar shi ya fito za mu ji wannan sirrin da shi da kanshi ce bai ƙara koya ma kowa bai ƙara gaya ma wani wannan sirrin domin yana ganin sirrin nan in an gano shi da wannan mutane za su guje shi to za mu ji sirrin kuma za mu auna ko za mu gude shi ne abin da za mu gani na ba magana mu guje shi ko to ka gani ai ka ga munta hal musiba kenan a ce yau an ce ma ga mugu an gaya ma shi da kanshi ya ce duk wanda shi ya sa tarko wuri uku wurin kama mutane ko ya sa tarko wuri kaza wurin damkan mutane kuma aka faɗi tarkunan aka ce ga su sannan aka ce shi ya faɗi wa mutane gaskiya waya ake damƙi mutane mutane nawa ne yake fama da su ya faɗi wanda yake fama da su ya faɗi wanda baya da rabo da su ya faɗi wannan amma kuma mu bashi ba kuma mu bari ya sa mana tarkon kuma ya kama mu wannan shine mun ta hamaka ya fito ko bari mu ji shi da shi nan saboda haka ga abin da aka halitta su da shi wa na isha radiyallahu anha qalat an ummul mu'minin ta ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah kira da min san Allah sabbata gare shi ya ce khuliqatil mala'ikatu min nurin an halitta mala'iku daga haske wa khuliqal jannu min marijin min nar sannan ba haka na an halitta aljanu daga wani harshe na wuta tsantsan wuta kenan aka aka yi su wa khuliqa adam ay mimma wasifa lakum an halitta annabi adam daga cikin abin da aka sifanta muku an yi mana bayanin wannan qultu wa tabaqat kalimatul umma dukkan kalmar al'umma al'umma duk waɗanda suke yin magana a ji jigajigai daga cikinsu sun tattaru ala annal jinna khuliqat qabla adam alayhi salam aljanu an halitta su gabanin annabi adam dan haka suna gaba da yan adam su aka fara yi kafin yan adam wannan ba babin ba ne wannan mutum yana so sai ya dawo kuma ya je cikin misal daru sa'ada sannan ya bayanin yadda abubuwa su wannan a ai tasbutu nasoshi suna tabbatar da anna iblis la'anahullah shi iblis dinnan al'ana Allah ta tabbata gare shi min aljin daga cikin wannan jama'a aljanu yake qala ta'ala illa iblis kana min aljin da aka yi umarni ai ma annabi adam sujada duka sun yi sai dai iblis shi wanda yake daga cikin aljanu fa fasaqa na amri rabbih sai ya yi tawaye ya bin umurnin ubangiji ta tabaraka wa ta'ala mahallu shahid shine huwa min aljin shima al-aya suratul kahf wa an ibn abbas ai an samu hadisi daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma kana ibnu kana ismu iblis qabla an yartakiba al-ma'siyah shi iblis kafin ya yi sabo sunan shi azazil asalin sunan shi ne sunan shi azazil wa kadhalika qala sa'id ibn jubair haka shi ma sa'id ibn jubair ya tafi wa qala al-hasan al-basri lam yakun min al-mala'ika tarfata aynin shi wannan iblis bai kasance cikin mala'iku ba ko daidai da kimtawar ido daban yake wa annahu al-asl al-jinn shine asalin aljanna kama anna adam asal al-bashar kama inda annabi adam ne asalin yan adam wannan abin da ya sa ba ma dogon magana a kai kowane wani karatu ne daban kuma ba shi shine makasudin abin da muke so mai magana a kai ba mu koma mu ta maganan sunan shi ko ya sunan shi ko asalinsa ko wani ya rika tambayin shekarunsa ma ko ko ya ce yana da mata kamar yadda wani yake wani ya tambaya cewa ko yana da mata ya ce shi bai je ɗaurin auren ba a ga ba da hansu ce iblis yana da mata ya ce yana eh, da amma shi bai je ɗaurin ya sunan mata iblis ma ya ce wani to za ka ji a mata iblis za ka sani shi kuma malami ya bada amsa cikin hayatu tabi'in ne ko suwar bin hayatu tabi'in ko suwar min eh shi ko malamin da aka tambaya ya ce ban je daurin auren ba shi yasa ban san sunanta ba kaga shi kenan an huta wani ya ce fir'auna shekarar shi nawa aka halaka shi wani ya ce to shi bai nan lokacin na haka bai san shi ba bai san shi ko yaro ne ko babu bane to me za duk mutum me zai koya a nan ba ne makasudin karatun ba nan makasudin muna so mu faɗi kissan azzalumai da ƙarshen al'amarin azzalumai mafarkon zalunci shine iblis tun da zai zuga mutum ya ɗauki akin Allah ya kai wani wuri sannan kuma da akiban mu abun to wannan ana kawowa ne saboda a dasa darasin ya fito sosai ya fito ko qalu falamma arada Allah ta'ala khalqa adam liyakuna fil ardi huwa wa zurriyyatuhu yace yayin da Allah ta wa ta'ala ya kasance ya so ya kalita annabi Adam saboda ya kasance a cikin ƙasa da shi da zuri'arsa min ba'dihi bayan sa zuri'arsa su zama suna nan wa sawwara juftatahu sai ya suranta ya suranta kuma yanda halitta sake an halitta shi amma ba rai minha ai wannan ja'ala iblis huwa sai shi iblis ya kasance wa ra'isul jan da shi da shugabannin aljanu aksaruhum ai ibadatan ko in zaka ya tsufu bihi da wanda suka fi bauta a lokacin cikin waɗannan suka yi suka zagaye wannan abin nan din suna zagayawa suna ganin abin nan wani abu ne wanda yake su ma zai daidai da ra'ayinsu na'am bandu huwa wa huwa ra'isul jin eh shi iblis din ko nan muka bata da aka ce min ba'dihi wa sawwara jussatahu minha ja'ala iblis sai shi iblis ya kasance wa huwa ra'isul jahl ko shine shugaban wato shi iblis din shine shugaban waɗannan aljanu wa aktsaruhum ibadatan kuma shi ya fi bauta ma a cikin su lokacin cikin aljanun su fi shi shi shugaba kuma shi ya fi bauta fil zaka a wancan lokacin ya tsifu bihi yana zagaye wannan abin da aka halitta falamma ra'ahu ajwa yayin da ya ganshi babu an yi shi abun nan ne wato abun da za a yi a yi mutum mutumi amma wanda ba komi ciki ajuwa ba wani abu ciki sau cikin ci ba komi kamar ba a sa da na fanko yawwa barakallahu fi fanko idan shi fanko ne shi ba komi a ciki ai arafa annahu khalqun ai la tabala sai ya gane cewa halitta ne wanda ba zai iya samun rinjaya kanshi ba zai zama baya da iko akan abin nan sa ba wa qala sai ya ce amma la'inis la'in sullittu alaika ya ce in har aka ba ni iko a kanka la halikan naka zan halaka ka wannan da ta sun koyar da kan nan ta daga kanta kare kallon littafi daga fito da kanki daga cikin abin da ka dau littafi don kina da shi ban ga dalilin da ki kulla kai ba ki bude ki fito ki dau littafi na shi saboda haka daga nan ya ce sai ya ce shi in har aka ba shi dama akan wannan halittar da za a yi lahalikan daga ya ce wallahi sai na halaka ka wala in sullita alayya in kai aka ba iko a kaina shi iblis ya ce in aka ba shi iko akan wannan halittar da za a yi tunda ya gano ajiwa ne fanko ne haka ya ce in har ya samu dama akan wannan abin da za a halitta aka halitta ko ko aka abin nan ko ya ce shi kam sai ya halaka shi wala in sun litta alayya in ko kai ne aka sa sama da ni kamar shi ya zama shi ne za a ce annabi adam ya ce to shi aka ba iko a kai shi aka ce to kai yana da daraja a kan ke na iblis ko ya ce la'asu yannaka wallahi sai na saba ma ni kuma zan ma biyayya ba ku diba shi can tun ma kafin a yi rantsuwa shi ya riga ya raba gari kawai ya ce in ya samu iko sai ya halaka wannan abin da za a in kuma shi wannan abin da za a aka ba iko shi kuma ba zai mai biyayya ba kwata-kwata ina so mu rika kallon abin tun bidayatul amr tun farkon al'amari abin da ke tsakanin mu da shi farko dai ga halitta kasa sinadarin halittar mu ba iri ɗaya ba sannan ya zo ya ga abin da za a halittar nan ya gane cewa fanko ne tunanin an sa mai rai an yi wani abu aka ba shi iko a kan shi sai ya halaka shi shi kuma aka ɗora shi a kai shi kuma ba zai mai ɗa'a ba kwata-kwata aka aka fara tun farko ma na fakallahu fi adama min rohihi yayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya ma annabi adam rai aka busa masa daga rai wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya hore a sa masa aka yi wannan wa amara almalaikata bi sujudi lahu ya umarci mala'iku da su masa sujada su annabi adam din sujada da khala iblis minhu hasadun azim saboda iblis daga nan kawai sai hasada mai tsanani ta shige shi game da annabi adam wamtana min as-sujudi lahu ya ki masa sujada kuma aka ce ce shi kam dama baya son wannan kuma a ce a darajar tashi har da shi ce shi ba zai biyayya ba ya ki ya ce ma wa kala ma maimakon ma ya suru ya ce ana khairun minhu yace ni na fi shi khalaqtani min naharin wa khalaqtahu min tin ka halitta shi shi iblis yace shi an halitta shi asali daga wuta sannan an halitta annabi adam daga ƙasa ya za a yi shi a ganinsa kiyasi ya yi ma'alfarik ƙasa daban wannan kuma wuta daban kuma ma sannan ita wuta babu abin da amfani ko take batawa take qais ne ita ko kasa rayawa take da abin nan amma ina sai kawai ya ce shi ya fi daraja sau da tun da shi ga asalinsa daga wuta shi kuma wannan daga ƙasa fa khalafa amra wa da rab azza wa jalla saboda aka yi saba mu umarni wannan umarni da aka yi masa ya kibi kuma yi ma Allah fito na fito cewa shi san bai yarda ba ya magana Allah ya ce a yi shi ya wa akhta fi qawli yayi kuskure wabta'ada an rahmat rabbih daga nan yayi kuskure ya fita ma daga rahama Allah tabaaraka wa ta'ala ta dalilin wannan domin dalilin wannan aka ne masa wa unzila min martabatihi aka sauke shi daga matsayin da yake da shi da yana cikin bayin Allah aka daukar abunan dinsa allati kana qadna laha bi ibadati wanda ya samu da saboda da yana da biyayya ba an ce shine shugaban su ba kuma yana da bauta sosai to yanzu dalilin wannan ya fadi wa kana qad tashabbaha bil mala'ikati ai yana kwaikwayo da can yana tare da su ana nuna kamar yana cikin su da walam yakun min jinsi amma ba cikin su yake ba halitta shi daban tasu daban li'annahu makhluqun min narin wa hum min nurin domin asali shi an halitta shi daga wuta su kuma daga haske da aka babu fa khanahu tabahu sai ɗabi'arsa ta yaudare shi a wannan lokacin yana ganin shi ɗabi'a ga gashi ta girma gashi shi ga yadda yake ga yadda yake za a yi a ce moni fi ahwaji ma kana ilaihi a lokacin da ya fi buƙatar da ya bi wannan da ya samu abin nan waraja ila aslihin nari ya koma ga asalinsa na wuta cewa shi da wuta aka yi na dama wuta ko ba ta da hankali sai koma asalin ɗabi'arsa saboda ɗabi'ar wuta ta bata ɗabi'a wuta ta yi barna ɗabi'a wuta ta rusa yanzu yanzu nan kasa ta kasa ta za ta yi barna ko a girki ake yin aka barta mai girkin ta koma gefe ta barta yanzu za ta yi barna dole wuta duk inda kasa ta ta rika kulawa da ita amma ƙasa yanzu ka tafi kai shuka sai ka dawo gida kai kwance ka kwana uku ka gana baka je gonan ba ɗabi'a na canza daga ta abu ma asali ma abin da yake faruwa na shuka ba kai kake tsayawa kana tsaro ba za ka yi gonan kai shuka ka dawo kawai ka jira mai Allah zai fito da shi a ƙasa ka da ƙasa mai kaza mai kaza ka danne ka tona rami ka danne ka shuka ka sa amma abin nan Allah da iko shi ɗan kwanaki ka ga ya fasa ƙasar nan ya fito ita ko wuta in dai ka sa ka bar ta in ka dawo za ka ga abin da zai faru ko a gida ana girki aka kunna ta aka bari aka koma gefe aka bari je ka in an jima ka dawo ka gani ko za a samu fa'ida ai mata yadda ake man kasa gani ko za a samu fa'ida ka shuka ka ba wuta ajiya kwana uku ka dawo ka ba kasa ajiya kwana uku ka dawo ka ga wanda ne za a samu fa'ida sau da haka amma shi bai kalli wannan ba sai amfani da ɗabi'ar shi ta asali ta rashin tunani da kuma ganganci wasajada almala'ikatu kulluhum ajma'u mala'iku gaba ɗayan su suka yi sujada illa iblis astakbara sai iblis ne yi girman kai wa kana min al-kafirin kasance daga cikin kafirai shi saboda haka bai bi ba fa uhbita iblis min al mala'il a'la sai aka sauke iblis din daga wannan jama'a na sama masu daraja ay fa nazala ila al ard haqiran dalilan mad'uman madhuran mutawahidan bin nar saboda haka wannan yasa aka sauke shi zuwa kasa haqiran yana kaskantacce ba daraja dalilan ana tozartacce bai da kima mad'uman madhuran yana abin zargi wanda ake tunkuɗewa daga rahama mutawa'idan bin nar aka mai alkawari da wuta cewa shi dan wuta ne wa huwa wa man ittaba'ahu amina al-jinni wal insi huwa shi dan wuta ne huwa ko wa man ittaba'ahu shi da duk wanda ya bi shi min al-jinni wal insi daga aljanu da mutane duka wanda biye da ya bi shi dukkan su yan wuta ne wannan magana tana nan cikin albidaya wa nihaya da sare, wanda ke so sai fadada a can wurin qultu malam yace walamma qaradahu Allah wa la'anahu yayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya cire shi wato ya kore shi daga rahama shine qarada wa la'anahu ya tsine masa ila yawmiddin har zuwa ranar sakamako talabal intizara ila yawmil qiyamati sai ne ni ko za a mai jinkiri har zuwa ranar tashin alkiyama saboda ya samu abokan tafiya kada ya zama shi kadai zai je wuta dole sai ya ja wasu wata wa'ada adam wa zurriyatahu sannan kuma yayi alkawari na kacewa na masifa ga annabi adam da zuri'arsa yace ni da kai ba shiri kuma ni da kai da zuri'ar kama ba shiri qala allah ta'ala qala anzirni ila yawmi yub'athun ya ce a jinkirta mai zuwa lokacin da za a tada mutane kada ya mutu amma shi a bashe ta rayuwa ya ta rayuwa har lokacin da mutane za su mutu a tada su in na minal munzari aka ce kana cikin wanda za a jinkirta mawa fala fa bima ya yace to kaji yana gaya ma Allah ina rantsuwa saboda batawar da kai min la'aqudanna lahum siratakal mustaqim ni kuma zan taushe masu duk wata hanya ka mai zan tare duk wata hanya da za su bi su masu kubuta zan bi ta wurin in tare thumma la'atiyannahum min bayni aydihim aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin yace sannan kuma zan zo masu ko ta ina duk ta inda aka sani zan zo masu ta gaban su zan zo masu ta bayansu zan zo masu ta dama zan zo masu ta wajen hagu duk da nan akwai malaman da kamar ka kalli radul azhan malam ya fassara da fassara guda biyu ya ce zai iya yiwuwa a ce dan zai zo wa mutane ta gaba zai zo masu ta baya wa'an sai an ta zama korewa kai wa'an aimanihim wa'an shama'ilihim ta inda ba zai iya zuwa ba ba zai zo ta gefen dama ba ba zai zo ta gefen hagu ba ya ce saboda nan akwai mala'iku akwai mala'ikun dama akwai mala'ikun gefen hagu masu rubuta ayyukan alkhairi aka ce wasu sun ce ba zai zo ta nan ba wasu kuma suka ce a'a ta sama ne kawai ba zai zo ba ba zai zo ta ƙasa ba ba zai zo ta sama ba wasu suka ce zai zo ta sama ba zai zo ta ƙasa ba haka suka yi ta maganganu duk akwai dalilan da suka kawo almuhimmu kuma an faɗi dai hanyar neman kariya da shi ma ta ina zai zo inda mutum zai dunkule ta a wuzu billahi minash shaitani rajim ta ina zai zo ta ina zai zo ka huta amma saboda kada mutum ya tada maganar wani wuri da suka zo wasu suka ce zai zo an aimani min bayni aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an shama'ilihim sai bai faɗi wa min fawqihim wa min tatihim ba ko bawa a cikin nan sai aka ce me yasa wasu suka ce zai zo wuraren kun wancan fasarar ta farko an ce za ta da dama da haguma kaga zai zo kenan min khalfihim da kuma bayna aidihim wa min khalfihim ko wata ruwa abin nan din suka ce zai zo ta wurin hudu zai zo ta gaba zai zo ta baya zai zo ta gefen dama zai zo ta gefen hagu ko da ana fada ana kore shi dai zai ta zuwa wuri hudu ko sai amma bai ce zai zo sama ba ta sama ba saboda ba zai iya shiga tsakanin bawa da Allah ba zai iya shiga ta nan ba bai ce ba zai zo ta ƙasa zai zo ta ƙasa ba saboda shi kuma girman kan ya gare bai yin ƙasa bai yadda ai ƙasa da shi balle ya zo ta ƙasa saboda girman kan shi bai bai yadda ya yi ƙasa ya fito ko za ka suka ce sai saboda aka bai faɗi ƙasa ba bai faɗi sama ba dan sama bai ya shiga tsakanin shi da abin nan ba shine huwal huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wata halitta ba ta shiga tsakanin shi da da bayinsa ƙasa kuma aka ce bai faɗi ƙasa ba saboda mashi ya shahara wajen girman kai ai abin da ma ya hana shi ya sujada kenan ya zunku ya yi ƙasa shi ba zai yi ba to sai bai faɗi ƙasa ba a dunkule a ce wallahu ala ta ina zai zo ta ina zai zo mu nemi kariya dai daga gare shi kawai ya fito saboda aka za a ji waɗannan sun yi sama da da yawa akan wannan wallahu ala sun mala'ati yannahum min bayni aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wala tajidu aktharahum shakirin wannan shi yasa lokacin da muke karanta wancan littafin mu ina jin samanuna sababar ne lin najati minan nar ko da muka zo farko aka ce shi yasa mutum kullum yayi addu'a a lokacin sallah asuba yayi addu'a lokacin sallan magriba da wannan addu'a tana da gayatu ahammiya Allahumma inni as'aluka al wal-'afiya fi dunya wal-akhirah Allahumma inni as'aluka al wal afiya fi dini wa dunyaya ko wa ahli wa mali sannan ba haka nan wa a'udhu bika menene ah na Allahumma astur awrati wa amir rawati Allahumma hafizni min bayni aydi min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi azamatika an uhtala min tahti wannan da muka karanta aka ce du'a'i ne yana da gayatu ahammiya ce kowa ya iya shi saboda babbar kariya ce ta kare kan kayi ma kanka kariya ta yi ma iyalinka ka yi ma komi naka Allahumma inni as'aluka al'afu wal afiya fid dunya wal akhirah Allahumma inni as'aluka al'afu wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali Allahumma sur awrati wa amir rawati Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك ان أغتال من تحتي wannan shine abin da ya kamata mutum yayi lokacin sallah asuba da lokacin kuma sallar magriba in mutum ya haka ya gama samun duk wata abin da ake bukata a samu wajen kariya gurgurdan abin nan din to saboda shedan da abin nan din sannan lokacin da yake fado ma mutane a wurin da ya shafi alwala ko ya shafi abin nan sallah shi kuma an gaya mana shi ma wannan na salla shedani ne wanda ake ce mashi na wajen alwala shedani ne wanda ake ce mashi walahan aka ce dukan su isti'aza ke maganin su kaga ba ruwanka ta ina ya bullo ta ina ya bullo kai dai kai isti'aza Haka nan lokacin karatu alqur'ani da dai sauran abubuwa na haka wannan a nuna mana dai faɗan nan gashi nan kuma an shirya shi babban faɗa ne yace ce wala tajidu aktsarahum shakirin da yawa daga cikin su ba za a same su masu godiya ba ashe kenan rashin godiya wani aiki ne wanda shedan shi yake fatan ya samu daga wurin dan adam in ya samu wannan illan ta samu mutum to an samu mabudin sharri wani ne ya fito ko qala sai aka ce mashi qala akhruj minha mad'uman madhura aka ce mai to ya fita daga cikin saman nan ko daga cikin inda yake wajen idan an yi ta sabani kana abin zargi wanda ake kora ake tunkuɗewa daga rahama kuma kaji laman taba'aka minhum duk wanda ya bi ka cikin su duk wanda ya bi ka cikin waɗannan mutanen la'amla anna minhum ay la'amna anna jahannama minkum ajma'in to tabbas zan cika wutar jahannama kuma daga gare ku gaba daya da kai da wanda suka bi ka kenan in har an bi ka wanda suka yadda suka bi ka da abin da za su samu da mummunan sakamako al'awa aya ta sha hudu zuwa ta sha takwas qala ibnu kafir fa iblisu la'anahu allah hayyun al'an na haka iblis yana naraye raye har yanzu yana naraye munzirun ila yawmin qiyamati ai wannan munzarun ila yawmin bi yana cikin wanda aka yi majinkiri har zuwa ranar tashin alkiyama ku dan kira mana masu abun nan dan kana bacci baka jin baka ji abun na burru ai to bacci kake ma dama kaga mai mai gyara na bacci ne magana zan ji ai ur da wala rage ai zo ka birguje wa da ke ba ka bada littafi ga kake ne kawai zama ka kake ko tafi kuma da kake kallo to mhm. dan haka wannan ya ce da aka yi abun nan ba aka ce yanzu nan yana nan a raye da nasin qur'ani walahu arshun ala wajhil bahr har yanzu bai bari ba sannan yana da wani irin gadan mulki wanda aka yi a saman teku shi yasa wasu da suka yi littafi suka yi magana iblis suka yi magana abun nan suka ce yana da abun nan majalisarsa a ruwa take daga majalisar nan lokacin da muka karanta wancan littafin ma'arakatu shaitan ma banil insan an ce ina ne majalisar iblis ina ne wurin zamansa aka ce yana da majalisa akan ruwa nan yake aikata ma'aikatansa yake turo waɗanda zai turo wannan wasu suka tafi suka ce shine can inda ake magana kamar ba da triangle da ake magana aka ce fadan iblis ne wurin shi yasa wani abu bai iya zuwa wurin wani abu bai gita wurin duk abin da ya ji sai an samu abin da dinsa wallahi alam a ina dai yake a ina yake da zama a ina yake mu dai ba mu ma son shi lalle ma ne abin nan ba kawai maganan kariyan ya za a yi mu rabu da shi mu muke kawai ya za a yi Allah ya raba mu da shi ya za a yi Allah ya raba mu da sharrinsa shine babban makasudin abin da ya kamata ya dame mu wa huwa jalisun alaihi wa yab'athu sarayahu yana zama akan wannan kujerar mulkin yana turo ma'aikatan da ya samu ai wanda yake yalquna bainan nasi sharra yalquna bainan nasi sharra wal fitan suna jefa sharri da fitintunu tsakanin mutane anan yake turo wanda zai turo su zo su rika jefa fitina tsakanin mutane Allah ka tsare mu وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظن الله يأتي عرش إبليس في البحر wannan ya nuna a can ne mulkin iblis yana cikin teku ya ba su ya fi kulli yaumin yana turo da ma'aikatansa wanda za su damko mai mutane kowace rana a yaftununan suna fitinan mutane فأعظمهم عنده منزلة أعظمهم فتنة للناس wanda ya fi kowa matsayi a wurinsa wanda ake ba daraja sosai in yamma ta yi a ba da yabo ko a ba da abin nan nambar yabo to wanda ya fi fitinan mutane a wannan yinin wanda ya ja ya halaka mutum ya kai shi ya baro sosai don ya dawo sai a ce yau shi ya fi yin aiki saboda haka tun da shi ya fi yin aiki sai a ba shi sakamako babba ya fito ko? to da haka wanda ya fi fitinan mutane ai ya fi matsayi babba wa an jabirin aidan qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce inna shaytana yadau arshahu ala alma shaydan yakan sanya gadan mulkin sa akan ruwa ya ba'su sarayahu yakan turo wakilansa da za su caccafki mutane ya turo su zuwa ga mutanen fa aqrabuhum indahu manzilatan wanda ya fi kowa matsayi a ran nan a wurinsa wanda ya fi yin aiki cikakke da samun babban matsayi a azamuhum ai inda hu fitna shine wanda ya fi fitinar da ya fi fitinar mutane wanda ya fi daraja a wurinsa wanda ya fi daraja a wurin shaidan shine wanda ya fi fitinar mutane ya ji wa ahaduhum ai ahaduhum fa yaqul wani daga ciki ya ji wa ahaduhum kenan ɗaya daga cikin wanda ya tura cikin ma'aikatan shi yakan zo kowa ya zo ya bashi labarin yau aikin da yi wannan ya bashi labarin aikin da yi wannan ya bashi labarin aikin da yi wani zai zo ya kulu ma ziltu bi fulanin ya ce bai gushe ba ga wane hatta taraktuhu ai wa huwa ya kulu kaza wa kaza ban gushe da wane ba har sai da na baro shi yana faɗin kaza yana cewa kaza yana cewa kaza kina yana faɗin wasu kalmomi wanda za su kai shi ga kafirci ko yana faɗin wasu kalmomi miyagu kamar da na baku misali jiya a ce ma ɗan musulmi shi ne zai zo ya ce wai shi me yasa wata ƙasa za ta yi azumi ashirin da tara mu kuma nan najeriya a ce mai azumi talatin shi bai ga wannan dalili ba ya ce wallahi shi kam in ya yi azumin nan gobe allah tsine mai haka bai ce yanzu wannan kalman yanzu wannan irin masifar wai shin ma ni abin da nake so in tambaya wai har yanzu mutane ba su gano cewa bauta Allah da suke yi ba alfarma ake ma Allah ba na mutane na ganin in sun yi wani abu na bauta alfarma suka yi ma Allah shi Allah suka taimaka ba kansu ba da yawa mutane suna da wannan tunanin fa faɗi ne ba sa yi sai su rika ganin wai bautar da ake yi ko sallah ko kaza wani shi yana yi ne a matsayin yanayi ma Allah alfarma yana taimakon Allah ne to inda a ce ba haka ake kallo ba me yake hana mutane in sun yi sallama ma daga sallan su zauna su yadda ba mutum gani yake sallan ba da ma yayi ma yi sallan ba har an samu yayi sallan to kuma ya kara zama Ya wani abu kuma daban shi yana da abun yi haka ne ko da mutum yana kallon bauta a matsayin shi aka taimaka aka ba shi dama ya gana da Allah yanzu ko gidan shugaban kasa ka je in bai ce ya tashi ba kai ka fara tashi monita mutum ba ji yake ma daɗi yake bai ma son shi ya ce zai tashi ba so yake a ƙara ma zama a balle in ya gani an gama bayani zai samu amma mutum ya samu zama gaban Allah tabaraka wa ta'ala ba mai ma iso an buɗe ma kofa har in ka ce alhamdulillahi rabbil alamin sai ya yi ma magana ce hammadani abdi kana magana yana yi kana magana yana yi kana magana yana haka kai wani wuri ya ce wannan tsakanin ni da kai ne to mutum ya samu wannan daman a ce yana saurin ya bari in baya kallon a matsayin alfarma yake kuna gani haka zai yi sannan ya yi sallan aka gama aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaushe ne aka fi roƙon Allah nan da aka zo wurin shi ya karba ya lokacin da aka yi sallah ta farilla aka gama da kuma lokacin da mutum ya tashi da daddare daga shi sai shi lokacin ne ya fi karɓar in an roƙe shi ya yi amma mutum ya yadda ya tafi wurin wani ya je ya zauna yanzu yau sai da na je wani wuri da na zo na ga motoci an jera mutane zazzaune a inuwa suna zazzaune sai na tambayi wani na ce waɗannan na ga har da bosses an zo an abin nan ba an taru an cika layin suna zaune sai na ce menene nan abin nan ba sai ya ce waɗannan mutanen da ka gani tun da safe suke nan wurin mai gidan suka zo to har yanzu bai leko ba ne balle ya sallame su amma suna nan tun da safe tun da safe sadda na gan su nan gab da lokacin la'asar ne nake ce mashi ka na ce yanzu mutum fa ya zauna a cikin masallaci ya kai awa daya duk masallacin da ka sani garin nan ba masallacin da za a ce maka zai wahala a ce maka a ce ma an yi sallah bayan awa ɗaya a ce ma wanda suka yi sallan nan bayan awa daya akwai burbudin su a sauran cikin masallacin nan in ka ga wasu sun zo wanda ba samu sallan bane latti in ma an tada masallacin bude na na ba ku labari nan wani ya ce nan wai wani da suka yi siyasa tare suka yi siyasa da shi tare suka taba zuwa suka rufe rago da rai a rami amma yanzu shi wanda aka rufe rago abokin shi ya samu yanzu ya samu abubuwa to shi yanzu ya je wurin shi ya dan samu wani abu sai da ya jira shi awa shida sannan ya yadda ya gan shi kuma da ya gan shi ma yanzu ya ce mai babu bai samu ba to amma yanzu ka gaya masallacin da zai je zauna ya awa biyu a gaban Allah yana adda yana roƙon Allah kaga saboda haka mutane ba mu gane fa Allah ba in ana so a fahimci maganar nan ba mu gane shi ba tunda mutum zai iya kai kuka wurin wani a bashi lokaci ya zauna ya dinga jira ya dinga jira amma a masallaci a ce mutum ya yi sallan farilla lokacin ake karɓan addu'a ya sallame daga sallan nan ya jira minti goma ya yi nafila bayan nan raka'a biyu kuma an gaya mana duk sadda ka ƙara yin sujada sadda ka kuma ka ƙara kusanta zuwa ga Allah gwargwadon yawan sujadar da kake yi gwargwadon da kake kara samun kusanci zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala idan kai farilla ka yawaita yin nafila sai aka ce zai koma shine ma shine shine shine hannunka abin nan shine ma me fara cewa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u sai ya zama jin mutum ya tare mai shi ya zama basarahu alladhi yabsuru bihi ya zama yaduhu alladhi yabtishu ya zama rijluhu allati duka gaba daya daga nan sai ya ce wala in sa'alani la'utiyanna kuma wallahi daga nan in bawan nan ya roke ni wallahi zan bashi yanzu har muna da buƙatar sai Allah ya mana rantsuwa sannan mu yarda yace ce wal ista'azani in kuma bawan nan ya neme ni kariyar wani abu yannahu wallahi zan kare shi tun mi muke nema wanda annabi bai gaya mana yanda za a yi mu zo kusa da Allah ko da za mu samu abin hannun da ke abin da ke wurin Allah ba amma saboda mu gane wannan ba mutum ya yarda ya je wajen dan adam dan uwan shi ya zauna yana neman alfarman shi awa goma awa goma sha biyu wani sallan ma ta zo ta tadda shi ta wuce shi a wurin yana jiran dan adam ya ki zuwa wurin da Allah ya ce ya zo nan kuma ya roƙe shi ya ansa ai da mun san Allah da ba haka bane abu ba fa mutum sai ya fito ya ce wai bai san Allah ba sannan za a gane abun nan aikin muke nuna ba mu san haka ba ga inda aka ce ka zo wurin Allah ka samu duk wanda aka ce fa ka zo wurin shi kana neman abu shi fa guntu yake gare gutsuran mai fa akai kuma in akwai rabon ma za ka samu abu da wanda ka je wurin shi da wanda baka je wurin shi ba hasali ma in rabo ne wanda baka je wurin shi bai kawo ma kafi daraja wurin shi akan wanda ka je ka makale ma sannan kuma in abu rabon ka ne ran nan nan na baku misali misalin wataƙila ni dai na gane amma misali ne zan bada zan ƙara maimaita na ce wallahi abu idan rabon ka ne za ka samu har wani ma bai so ka samu to mu kaddara abin gajere yana so ya tsinko mangoro a sama ko yana so ɗauko ne a ba ƙasa ba ɗaɗɗage yake bai ciro to idan wani ya zo ya tare shi a lokacin da zai tsinko mangoron yana tare shi kada ya tsinka in Allah ya so ya samu sai a kada wannan mai tare shi sai shi ya hau bisa wannan mai tada shi ya ƙara tsawo ya tsinko mangoron misalin bai fito ba sai Allah ya kada wannan mai fadan da shi kaga da daddage yake komanda kaga ka san daddage ko eh haka da kafan ne ya ci tokalata to da ba ya tokala ne yana so tsinko ba sai wani na tare shi to sai a kada mai tare shi sai ya hau bisan shi yanzu bai kara bisa ba sai ka tso. ma'anawi ne abin ta damni mutum zai wahala wurin wani ga kofa an buɗe ma an ce shigo wurin Allah tabaraka wa ta'ala ga hanyar da za a shigo ga shi ya ce zo ka roƙa a baka in ka kira shi so uku ka ce ya rab ya rab ya rab annabi fa ga mana sallallahu alaihi wasallam yace babu wani bawa da zai daga hannunsa ya kira Allah ya ce ya rab ya rab ya rab sai ya ce mai labbaika abdi sal tuqta ansawarka ya bawa na roƙi in baka to da Allah da Allah da ma'ana mun san Allah yana zamu wahala amma shi dan sai tare wannan hanya sai ya lika ka jikin wani dan adam kai ta shan wahala ko ya mika ka jikin wani shedan ma kai ta shan wahala kuma karatun nan mu zo mu maimaita mu maimaita mu maimaita wani kaga kaman ya gane ashe yana nan ma malam ya riga ya saki hanya gaba daya duba dai abin da na baka labari musiba muntahal musiba sun ya zo a yi karatu da shi a maimaita a maimaita a maimaita don mutum ya tashi daga nan kawai sai fada cikin shirme Allah ka ba mu mutta ina ne saboda haka shi dan yana da wannan ya sa waɗannan ya ji wa ahaduhum fa yaqulu ma ma ziltu bi fulani hatta taraktuhu wa huwa yaqulu kaza wa kaza fa yaqulu iblis sai iblis ya ce la wallahi ma sana'ta shay'an ya ce kai ba kai komi ba an rena aikinsa kenan wato an rena aikin da wannan wa ya ji wa ahaduhum wani kuma ya zo daga cikin su fa yaqulu ma taraktu hatta farraqtu bainahu wa bain ahlihi ban bashi ba har sai da rarraba shi tsakanin shi da matarsa yasa aure ya rabu qala fa yuqarribuhu wa yunnihi sai ya kusanto da wannan ya jawo shi kusa kusa yace ce na'am anta yau kai ka ci kujerar girma kai ka samu daraja nan malamai sun ce dalilin rabuwar auren nan komi zai iya faruwa za a iya samun yaya su lalace za a iya samun tarbiyya ta lalace za a iya samun matsaloli ita tana iya komawa zina shi yana iya komawa zina shi yana iya abu su taho da yawa wani dalilin wata ma kawai shiga ya ce a ah, dama ma ma tsafi aka yi masa suka rabu an shiga su ne yanzu bari ya nemo inda za a yi sai gudun aljanu duk shirka abin da ake so ta nan wurin za ta iya fitowa tare da nan shi yasa ya ce to wannan aikin ya yi wannan aikin da shi ya yi masa yanzu a nan wurin yi ni ma'ana na na kai aje kana ba da littafin baka kawo mana ba muka rasa ba na eh raba dangantaka da mutane ai fada eh su fada da wannan sosai ai taƙiya ba komi a raba komi ma a babbata to zo da ka yana jin daɗin wannan bima'ana na'am anta zaka alladhi tastahiqu al-ikram kai ne wanda kake bukatan wato a karrama ka kai kan kenan a karrama ka wannan wa bi kasriha ay ni'am ko ai wannan ni'ma minka kai ma dalla da kai kenan kai ka cancanci wato a baka abun nan ba in kuma an ce in an sa mata kasara da aka ce na'am a ce ni'ima minka kai abinda kai yayi dadi kenan nan sa wancan ko dai a ce dan karamci ko a ce kai madalla da aikin da kai madalla ya fito kafin nan bari mu ansa mu wata tambaya hali shaitan yana shi dan yana bacci shine abin da aka tambayi Hassan al-Basri wannan bai cikin littafin amma ka dan mu fahimci abin sosai an tambayi Hassan al-Basri aka ce wai shi Shaitan yana bacci Shaitan din nan akwai lokacin da yake bacci sai ba da amsa wannan tambaya an tambayi hasan al-basri sai ce law kana shaytan yanam lastaraha minhu al-khalq yace ai da shaydan na bacci da halitta ta huta da shi domin lokacin da ya bacci ai sai a mamaye shi ta wani da sai abin da daga nan shaydan bai sai kama shi ba to amma bai bacci hasali ma sadda muke baccin shi yana farki yau a ce mugu ne kuma yana tsaye bisan kai kuma kana bacci ba sai ta inda ya faɗo ma ba na haka bai bacci na haka tun da bai bacci muka gano kuma bai gajiya shi bai bacci to ashe ko dole mu sha maganin da za mu samu kariya sadda yake farke da sadda yake bacci da sadda mu muke farke da sadda muke bacci duk faɗa ake da shi ya fito da yana bacci da mun huta zuwa lokaci mai tsawo da an huta dan in yayi bacci wataƙila ma ya dogon bacci kaga cikin lokacin mutum sai samu ya fito shi bai bacci mu ne ma ke baccin hasali kuma mun bacci bai ban mu ba muna farke bai ban mu ba in mun yi bacci bai ban mu ba sai ya zo ya sama mutane sake-sake ya sama mutane abin nan ɗinsu ya sa ya yi mu kuma baccin nan akwai fa'ida a cikin shi da yawa ana ba mu fa'idoji daga ciki da aka nuna mana mu huta wani ma a cikin baccin yake samu ya yi dalilin wani abu ya mafarkin da zai shirya da shi inda wani yana mafarki kamar yadda muka yi magana can kwanaki dr a wannan bashir ali yana ba da labarin wannan ba hafizahullah yana cewa wani abokinsu ya kasance baya bin ba abin nan ba mai da'a bane ba mutamassik bane yana wasa da addini yana abin nan yana yawan wasa da addini an yi mai nasiha an yi mai nasiha bai ji ba amma ran nan da Allah ya so ta dalilin shirye shi sai baccin rana ko baccin ranan daga karfe uku zuwa wajen la'asar ne bai fi minti sha biyar ba ya yi bacci da ya baccin ranar nan malam sai aka nuna mai ga yanan an yi tashin alkiyama an yi tashin alkiyama har an yi hisabi an yi komi shi an ba shi littafin shi amma za a kai shi wuta ya shekara ɗari a wuta zai shiga prison zai je kurkuku a wuta shekara ɗari shikenan aka kai shi wutan kuma a cikin mafarkin duka aka je kuma aka dinga gasa shi har shekara ɗarin a cikin a cikin mafarkin nan cikin minti sha biyar ɗin nan ya tashi a matsayin yayi shekara ɗari a wuta masifar da ya sha ta wannan minti sha biyar ɗin a matsayin ya shi ya tashi ya haukace ya tashi kawai ya haukace saboda ya sha masifa a wuta sai ya tashi kawai bai da hankali sai da aka yi wata shida yana cikin masifa ba bai san inda yake bai san abin da yake ba sai da aka yi wata shida sannan sai aka dawo mai da hankalin shi ya dawo ya dawo cikin hayyacinsa ya gano ya ba da labari kuma ga abin da ya faru daga nan sai koma ya bi saiti yanzu ya ce ai masifar da ya gani to ba zai iya ƙara wani abu wanda ba daidai ba ga Allah kaga wannan a mafarki ne ya dalilin wannan sannan kuma ya ƙara cewa akwai wani shi kuma abokinsu ne shi ma shi azumin litinin da ranar alhamis din nan baya yi kullum cin abincin sa yake in ya gama masu sai ya ce a shi kan dai ba dole bane ba zai yi ba shi ba ba ruwan shi da azumi shi ma Allah ya taimake shi wata rana sai mafarki ya kwanta bacci sai mafarki ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga sahabbai a wani wuri mai kyau an zauna abin nan ba ana zauna ana ana ana jin daɗi shi kanshi yana jin daɗin a baccin yana jin daɗin wurin da ake bayan nan sai annabi ya ce sai aka nuno wani wuri kuma ya gani ga yanan wani katon wuri an jera abinci a ciki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma waɗanda suke cin abincin nan ku tashi mu je mu ci abinci annabi ya tashi saura suka biyo shi sai shi ma yunkura zai taso sai annabi ya ce a ban da kai buɗe baki za mu yi kai kuma ba ka yin azumin litinin da ranar alhamis saboda aka kai ban da kai sai inna lillahi aka tafi aka bar shi wurin nan shi na ɗan kai yaushe ba shi yasa da kiran ka ba ina gan ka je ka jefar da kai da kai da barista duk mun watsar da ku yanzu mun yadda ku eh ba za sallawa ba ko komai kuka bace a ta je muku ina kai da barista ha ya ce kawai sai ga an je an tafi an shi wajen cin abincin na an jana ta ci da annabi da sauran sa shi ban da shi ai kofar da ya farka ya ce dab ashe azumin nan da baya yi na ranar litinin da ranar lamis masifa ne wasu na yi yana nan zaman shi lafiya lau ba abin da ya hada shi mutane nawa ne nan ba sa yi wani yanzu tun daga ramadan din nan in aka aje to bai kara ɗauka azumi ko na ranar arfa duk maganganun da malamai suka yi akai ka ƙyale waɗanda suke musawa amma ka ɗauki in zaka ka ɗauka jigajigan bayan Allah wanda suka taho tun daga can ka gami suka tsare in za ka tsare ka tsare in ba za ka tsare ba kai ma ka ɗau abin da ka gana ma amma sai da suka yi magana suka ce duk mutumin da yake wanda yake tsaka tsaki ya ce lalacewar shi kada ta kai ya rasa waɗannan azumumukan da ake yi na koyaushe a cikin shekara in bayan ba. nan ba ta farko suka ce sittin min shawwal in za ka yi ka yi ba za ka yi ba ka bari amma dai magabata jigajigai bayan Allah tun tutur tun can har yau ba wanda ya ce ba a yi da aka sittun min shawwal kuma yanzu gashi nan mun gama dai mun shigo shawwal din wanda zai yi yayi wanda ba zai bai bari amma dai an gaya mana cewa shi ramadan shi kanshi babban ginshikinsa shine a sadar da da'a da da'a ka gama ramadan yanzu bayan ramadan ya zo ka ajiye an yi sallah an yi idi ka dan yi walwalarka kwana ɗaya kwana biyu kwana uku kai ko sati ɗaya ma za ka iya bayan nan ka ɗora kuma ka samu lafiya lau ko ɗaya ɗaya kake yi kana huta za ka samu shidan kafin wata ya ƙare izinillah to sai a ɗora ɗa'a da ɗa'a ya ce duk lalacewan mutum ya samu ya yi shidan nan sannan ya zama yana tsara na ranar arfa ya kiyaye ya tsare shi kaga biyu sannan ya yi maganan karanci ka samu uku a wata in darajar ka ta karu ka samu wajen takwas a wata kenan ka yi litinin ka yi alhamis in ka kasa karanci ka yi uku a wata ko ka ɗauki kwa ayyamul bid sha uku sha hudu sha biyar ko kuma ko ka kasa ɗaukar wannan ka ɗauka dai kafin wata ya kare dai ka yi uku Nan da makaranta cikin wancan nida'atul rasul sallallahu alaihi wasallam cewa ko baka dau ayyamul bid kai dai ka ga a wata dai ka dage duk yadda za a in dai lafiyar ka lau komi na dai abin nan ka samu azumin nan uku kafin watan nan ya fita zama kowane wata kana samun karanci uku nan in darajar ka ta karu litinin alhamis kaga ka wuce uku sannan ya kara zuwa ya ce mana tasu'a da ashura su ne waɗannan shi ne na abin nan na muharram kenan wani a muharram ɗin aka ce ka yi da yawa tun farkon muharram ɗin kai sai kai sai kenan waɗannan jigajigan suka ce in ma baka yi ayyamu wannan walayalin ashir ɗin ba guda goma baka yi su ba to yi kokari na ranar arfa muƙaddara ba kai ko ɗaya ba cikin ranar arfa ya ce wannan duk ka kada ka bari waɗannan su wuce ma a rayuwarka kama wani in aka ɗaura ramadan daga radda aka aje shi ma ya aje sai bari, shi yasa wani in ka gan shi lokacin da ake ramadan yadda ka san bai taɓa cin abinci ba in aka yi magana aka ga wani da aka na ce ya dai ce gobara wai gobara to bai taba baya na kwata kwata shi ba ruwan shi da maganan wai a ce na fila in dai aka adana ramadan din nan ya aje to ba dole radda aka daura ramadan ya ji gobara ta kama ba ko ta ina gobara ta kama tufo wanda kake ganin su nan wanda suke azumin nan baka fi su sanin daɗin abinci ba baka fi su son cin abinci ba amma kuma su ma sun yi sun tsare saboda wannan suna yi amma mutum shi ya ce kwata-kwata shi ba zai ba wannan shi ne abin nan ɗinsu mu kwana nan mu bashi haka to to mu tsaya na madakilu shaitan madakilu shaitan alal insan ta ina shaidan yake biyowa ya fasa mutum shi za mu yi magana gobe da mu bi littafin a hankali ta ina ne shaidan zai zo kuma gaskiya jiki bai warware wai zugara a rika barin mutane su tafi gida su kara huta na madakhilu shaitan gobe in kaddara Allahu lana al-baqa to Allah ya tsare mu daga gare shi wa alaikum assalam na eh ban ji ba eh eh eh eh in an je ko bai sha magani ba lafiya lau to shari'a ta faɗi gaskiya ne cewa yi wannan azumin da ake maganan nan idan mutum yana da hawan jini ko siga to ko bai sha dan eh, da yake azumi ko bai sha magani ba <laughs> eh ito eh haka ne gaskiya ne kuma eh mutum dai yi abin da zai zai kawai a kawo dai wancan babban abin da za a samu kaga kun ga bangon littafin yadda yake asali alaji kaga asalin yadda yake da Allah ya sa mun san kai ai da sai mun an so naka mun ji tun kaga nan bayan yanzu ha akwai wani abu nan na abun nan haka asalin littafin yake kun gan shi nan asalin bangon littafin kenan bacewa ya ai na gaya muku yadda abu ya faru to asalin haka yake wannan shine asalin bangon shi wannan littafin na wajewa ka shi wannan bango o oh, wannan a <laughs> shekarar da ba Wala wala wala ya ce wala shi ne ba wanda wani zai ce an sa mai kama da shi gari gaswancan Allah dai ba mu fita Allah tsari wa alaikun salam na'am ɗan eh eh eh wanda ya burkutar da su ba suna kan zama sun kulla alaka mai karfi da shi da su da shi saboda haka sai su wakilta shi suna zama suna yin aiki irin na shaidanin idan za mu zo mai magana kansu waɗanda dalilin burkucewa su ai da Allah ya sa mun kai sai mun yi madakhil din fatan da muke yanzu sai mun Allah da mu gama har da kai za ka ji madakhil din ta inda yake shigowa sannan za a gaya mai suwa ke mashi wahala daga cikin mutane suwa ne ne ba su mai wahala wajen ya keta su kuma ya ake ke keta su duk an yi magana a kai insha Allah ta'ala sai gobe in Allah ya kai mu eh na an tashi na son gani an tashi na son gani subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ونبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إنسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين